Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin tambaya da amsa na wannan makon daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke amsa tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana kan kowane batu na rayuwa. Abokinku a har kullum Michael Kudisin ke muku lale marhabin. Daga cikin tambayoyin da za ku ji amsoshinsa a wannan rada, har da wanda ke neman cikakkiyar ma'anar juyin juya hali, ribarsa da illarsa da sauransu. Sai ku kasance tare da abokin naku. Madalla. Za mu fara da tambayar da ta fito daga Shafi'u Bala Talatan Mafara, jihar Zamfara a Najeriya, wadda yake neman sanin ko da gaske ne hukumomin Saudi Arabia sun taɓa korar Usama bin Laden shugaban Alkaida, kuma yana raye ko da gaske an kashe shi. To mun tattauna da abokin aiki Abdulkarim Ibrahim Shekar kan wannan tambayar inda ya fara bayani kamar haka. Wannan zance ne mai sarƙaƙiya amma dai a zahiri ana iya cewa Osama bin Laden ya mutu. Yana da kyau mu tunatar da cewa eh, an haifi Osama bin Laden a shekarar 1957 a birnin riyad wato fadar gwamnatin kasar Saudiya. Wato da yana nan dattijo. Yawwa dan asalin kasar Saudiya ne a zahiri. har zuwa shekara ta da 1988 lokacin da mahukuntan saudiya suka yanke shawarar kwace masa yancin zama ɗan ƙasa suka ce ba nasu ba ne kuma ya mutu a hukumance a ranar biyu ga watan mayu na ɗaya a garin abbottabad da ke cikin ƙasar pakistan kamar yadda mahukuntan amurka suka ce anan suka kashe shi kenan lalle a osama bin laden ɗan saudiya ne kafin daga bisani saudiya ta kore shi har ma ta kwace mai yancin zama dan kasa kuma batun mutuwa na ce ya mutu ranar biyu ga watan mayu shekara ta da tambaya zai so ya san me ya aka kore shi daga saudiya. to yana da kyau a san cewa bin laden da farko da ya yi ya fito da cikin gida na attajirai wato iyalan bin laden duk wanda ke zuwa saudiya ko a yanzu ma za ka cewa ayyukan gine-gine da injiniyoyi wato ban kamfani na bin laden ya shahara a cikin ƙasar saudiya. a cikin wannan gida ya tashi kuma ya yi karatu har matakin jami'a to amma sai ya shiga ayyukan da suke da alaka na mujahidai na jihadi yawa kuma fara wannan ayyuka na jihadi ne a kasar afghanistan tun lokacin da tarayyar soviet ta mamaye kasar afghanistan ba wai lokacin bayyanar ma kungiyar alka'ida ba wannan tun kafin bayyanar alka'ida kenan can aka fara ganin sa daga baya kuma sai ya dawo baya saudiyar baya yaman baya wasu kasashe don hasu sudan ma ya zauna to a cikin wannan tafiyar ce ta bayyanar kafuwar kungiyar alka'ida wadda ya bayyana cewa kungiya ce ta shahadi a duk sassan duniya da inda aka ga kaddarorin amurka da masu mara mata baya aka yi musu hari to lokacin da ya fara samun tsamin dangantaka tsakaninsu da mahukuntan kasarsu ta asali wato saudiya to menene alakar shi usama bin laden da ma amurkan tunda akwai bayanin cewa yana ma da alaka da amurka kafin ma dangantaka ta zo ta yi tsamiya to wannan za a iya bayyana cewa na farko kamar yadda faɗa ya fito daga cikin iyalai attajirai wato iyalan bin laden group kamfani ne wannan wanda kowa ya san da shi kuma wannan kamfanin shahararren kamfani ne kuma yana hulɗa da amurka sosai to amma ba nan ake ganin cewa alakar take ba sai lokacin mamayar da tarayyar soviet ta yi wa kasar afghanistan kasa akwai kungiyoyi da ake kira da suna mujahidai waɗanda a ƙarƙashin jagorancin irin su gulbuddin hikima taya irin su sha mas'ud waɗanda suka yaƙi tarayyar soviet domin fita daga afghanistan kowa ya tabbatar da waɗannan kungiyoyi sun samu goyon bayan kasar amurka wajen kafa su saboda a rage ƙarfin tarayyar soviet a wannan yanki to a wannan lokacin shekarar saba'in zuwa tamanin kenan fa usama bin laden ya je haɗa da waɗannan kungiyoyi ya yi shahadi ya yi wannan yaƙi na taimakawa a kure tarayyar soviet tunan ake ganin cewa idan har america na da alaka da waɗancan ƙungiyoyi da na ambata na su gulbuddin ta. irin su sha sa'ud da makamantansu waɗanda suka yi gwagwarmayar koyar da soviet daga cikin kasar afghanistan kuma osama bin laden ya shi ya yi wannan aikin kenan kai tsaye kata'an ya yi alaka da america shi yasa suke ganin cewa ma kila wani tsohon jami'i ne ko na hukumar tara bayanan sirrin amurka amma wannan ra'ayoyin mutane ne eh. amma dai kan tabbas alakar da ya yi da waɗannan kungiyoyi na mujahidai waɗanda amurka ta asasa su wato ta kafa su ta samar musu da makamai da kayan aiki da horo ya yi aiki da su waɗannan shi yasa ake ganin cewa kamar shi usama din tabbas yana da alaka da amerika kusan ana iya cewa har zuwa alif da bakwai da takwas da tara har ɗaya ma usama bin laden ma ya dawo afirka musamman kasar sudan birnin khartoum har kamfanoni yake da ake cewa ma kamar mallakinsa ne ya karkatar da harkokinsa na kasuwanci a wannan karan kamar ya ɗanyi sanyi cikin harkokin da suka shafi shahadi na kuma ayyukan da suka shafi addini ya shiga harkokin kasuwanci amma amurkan tana sa mai ido amma tsamin alakarsa ba ta kai wannan matsayin ba sai da aka kai harin ranar 11 ga watan satumba na world trade center a birnin new york kenan to lokacin ne aka nuna cewa usama din lalle yana da hannu amma kafin a kai wannan harin ka san amurka ta taɓa kai hari akan kamfanoni guda biyu da ke birnin khartoum na kasar sudan da aka bayyana cewa mallakin usama din ne bayan da aka buƙaci mahukuntan ƙasar sudan su kore shi daga wannan ƙasa suka ki sai aka kai wannan harin to daga nan ya tashi daga sudan sai ya koma ƙasar a afghanistan lokacin taliban tana kan kargar mulki kenan afghanistan eh. to amma tsamin alaka tsakanin shi da amerika ta bayyana ne zahiri bayan kai hari na ranar na watan satumba din da muke zance a hmm, birnin new york yauwa to ake ganin cewa ba wani ya kai harin bafaci usama da mutanensa da kuma kungiyar da ya kafa ta alƙa'ida wadda take kira da aisha hadi kuma a afkawa kaddarorin amurka duk inda aka same su a duniya to lokacin da ya zama mutum na farko ma wanda amurka ta fitar da kuɗi mafi tsokacewa duk wanda ya taimaka aka same shi ko kuma aka kama shi da rayuwar shi ko aka kashe shi mm. ga miliyan kuɗaɗen da za a bashi kenan lalle alaka ta yi tsami ne sosai tsakanin amurka da bin laden biyo bayan wannan harin na birnin new york to usama bin laden da ya zan babu watan ya mutu kenan a hukumance ana bayyana cewa ya rasu kuma ga ya maka ranar biyu ga watan mayu na 2011 amurkawa suka ce sun kashe sakamakon samamin da suka a gidan da ya ɓoye mm. a abatu abad da ke cikin kasar pakistan kusa da wani barikin sojin aka ce to amma wasu na ganin cewa a wannan ranar da aka sanar da duniya cewa an kashe shi amma mm. watakila ya jima da mutuwa eh. wasu na ganin cewa kuma ba gaskiya bane ma yana nan eh. saboda ai amerika ita ta bayyana cewa ta kashe ta ce ta sanar da ta batar da gawar shi a teku mm. ba wanda zai ci ga kabarinsa ga inda aka yi sa ko na makamancin haka shi yasa dai labarin na amerika ne to daga karshe mai tambaya ya so ya san irin tasirin da mutuwarsa ta yi a kungiyar alkaida to ba za a ce ba ta yi tasiri ba saboda tun lokacin da ya mutu kaga mutum nan da aka yi shin ya ɗauki ragamar mulkin kungiyar wato aiman alzawahiri kaga bai yi kaurin suna kamar osama ba yana nan ana jin shi ma a raye irin farautar da amerika take wa 'yan ta'adda ba a majin ta ambaci sunan aiman alzawahiri mm. balatana a nuna cewa watakila yana da wani tasiri a ayyukan ta'addanci mm. sannan kuma sai aka waye gari ma watakila abin da ke tabbatar da cewa mutuwarsa ta yi tasiri bayan waɗanda suka gaje shi sun kasa tafiya da ƙungiyar alƙa'ida a zahiri sai ma aka waye gari da wata sabuwar ƙungiya wata tafi alƙa'idar ƙaurin suna wato isis hmm. kenan mutuwarsa ta yi tasiri ba wajen rage ayyukan ta'addanci ba a'a wajen rage sunan alƙa'ida saboda yau kaga sunan alƙa'ida ya sanyi ba a majin duniyarta sai dai kaji an ce ko wani boko haram ko mujawo ko ansaruddin ko akami ko kuma isis sunan alƙa'ida din ma ya nutse to muna godiya to ma da lamakin To sai kuma tambayar mu ta gaba da ta fito daga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Jibrin Abubakar Dan Gusau daga tarayyar Najeriya suka ce suna so su san cikakkiyar ma'anar juyin juya hali alfanunsa da sa kuma waɗanne ƙasashe ne suka ci ribar matakin. To wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji ya tuntuɓi Malam Dalhat Hamid Bello masharhanci kan harkokin ƙasa da ƙasa kuma fitaccen ɗan jarida ga kuma hirarsu. Jun juya hali abinda ke nufi ne wata al'umma da take kan wani yanayi ko ɗabi'a ko hali na rayuwa da zamantakewa to sai a samu wasu masu kaifin tunani da basira da kuma gogewa cikin mu'amala da iya tafiyar da harkoki na jama'a su ga cewa wannan hali da wannan al'umma take kai hali ne da ya kamata a kawo canji a kawo gyara saboda rayuwar al'umma ya dawo kan wata turba ko wani tafarki da muke ya kasance mafi inganci daga halin da wannan al'umma take ciki a yanzu saboda gurɓacewa ko dai na rayuwar addini ko zamantakewa irin na tsarin siyasa da dai makamantan wannan abubuwa to idan aka samu wannan canji da ya taso bisa jagoranci na wasu masu tunani da suka jagoranci irin neman canza wannan hali shine abin da ake kira juyin juya hali haka ya faru a cikin tarihi can da nisa ya faru a ƙasa irin su faransa da dai sauransu amma dai a kusa da mu abin da mai saurar zai fi ganewa kusa-kusa a nan shine irin hali da juyin juya halin da marigayi ayatullahi ruhullahi kumeni ya yi a kasar paris wato iran saboda ya canza tsari na mulki da zamantakewa da gidan sarauta na sha ke jagoranci a kasar aka koma bisa tsari na tafarki na rayuwa irin ta addini wanda kuma Allah ya masa rasuwa kuma wanda yake dama shine mataimakinsa ya ci gaba da jagorantan wannan juyin juya hali shine Ali Khamenei da yake har yanzu a kusa kusa a nan. an yi irin wannan yunkuri a kasar tunisia saboda mutane sun kasance cikin rayuwa na kunci da wahala amma kuma sai da suka tashi abin ya kai makura duk da ba jagoranci na kwarai amma kuma daga baya wasu sun rike wannan abin kuma suka kai zuwa ga nasara an dan samu wannan canji amma a wasu wurare kuma an samu akasi alal misali a kasar misra inda ikhwanul muslimin suka so su kawo irin wannan maya na canji na hali to amma abin ya ci tura daga baya bayan sojoji sun sun kifar da gwamnatin da ikhwan musulmi na so kasance ba an yi zaɓe na siyasa an samu irin haka a libya shi ma ya ci tura an samu haka a ƙasar algeria lokacin da wannan kungiya ta fis ta so ta jagoranci juyin juya hali a siyasance amma kuma abin daga baya da shi ma anan ya ci tura da dai makamanta to bisa ga bayanin ka na fahimce ka kana nufin kusan a tarihin juyin juya hali a duniya kusan babu Ƙasa da aka taɓa samun nasara an banda ita ƙasar tunisia a'a idan muka ɗauki misali farisa iran shine ma babban misalin da za a iya kafawa da cewa juyin juya halin da ya canja gaba ɗaya rayuwar al'umma daga kan wani tafarki zuwa wani tafarkin da ake so a dora su kuma ba irin kutun gwila da karan tsaye da munakisa da kulle-kulle da ba a yi ba a ga cewa an ruguza abin da suka zo su suka kafa na juyin juya hali an cimma nasara wasu fannoni na ruguza wasu sassa amma dai babban tubali asasin da aka gina wannan juyin juya hali har yanzu akwai sauran karsashinsa kuma har yanzu shi ke jagorantar al'umma kuma tsohon wannan shekaru za mu iya mu ce a juyin juya halin da suka yi wannan juyin juya hali ya samu nasara me za mu iya cewa su ne muhimman bukatu da masu juyin juya hali ya kamata a ce sun samu kafin su aiwatar da shi su kai ga cimma nasara wallahi babban abin da ake bukata ga masu juyin juya hali shine ya zamanto su 'yan gugurmayin jagorantar wannan juyin juya hali mutane ne da ke tsayayyu amintattu gogaggu waɗanda kuma idan suka faɗa talakawa al'umma za su saurare su sannan kuma za su rufa musu baya saboda ka duk alƙiblar da suka sa gaba in suka ce ku yi nan to za su biyo baya su dafa musu domin dama su ne kamar suke hangowa suke tsarawa kuma suke shirya yadda za a yi tafiyar, to saboda haka idan aka samu irin waɗannan mutane masu wannan aƙida ɗin da kuma ah, waɗannan abubuwa da ake bukata na jagoranci to za ka ga an samu nasara amma ka samu akasin haka to kuwa shine sai abin sai ka ga abin ya ruguje kamar za mu iya kwatanta shi da juyin mulki da muka sani a nan mu kamar mu a nan najeriya inda aka sojoji sukan tashi su kifar da gwamnati a juyin juya hali shi yakan samu ne bisa aƙida ko ta siyasa ko ta addini ko ta wata manufa da ta samu ainihin kafuwa a zukatan waɗanda suka so su jagoranci wannan juyin juya hali malam dalhat har mai belo godiya matuka to ma mun gode kwarai da gaske to a gaishe ka goje da malam dalhat da fatan masu tambaya sun gamsu kuma mai sauraro ya ƙaru, Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da Michael Kudisin. Idan kana so a dama da kai a shirin sai ka aiko da tambaya mai ma'ana banda maimaici ta adireshin imel mu a rfi hausa tambayoyi a gmail.com sai na ji ka. Tambayar mu ta gaba ta fito ne daga Kinuni Sani Yunusari daga jihar Yoben, Najeriya. So yake a bashi takaitaccen tarihin shahararren mawakin nan ɗan ƙasar Cote d'Ivoire wato DJ Arafat wanda ya rasu a ranar hawan Arafa a makon da ya gabata. To Kinunu yunisari na gayyaci abokin aiki na Umar Sani kuma ya yi mana nazari game da wane ne DJ Arafat. Bismillah Umaru. To asalin sunansa dai shine Anji didiye wani lokaci ana kiransa da Yorobo ko kuma Kwamandan Zabra. sai dai an fi sanin shi da ruwa da kufe de kale wato sarkin salon waka kufe de kale an haifi dj arafat ranar 26 ga watan januwari shekara ta 1986 a ƙauyen yapugon na ƙasar abidjan arafat ɗa ne ga mahaifiyarsa tina glamour da babansa Pierre Ohuwon ya gaji waka ne ga mahaifiyarsa wadda ita ma ke waka a gidajen raye-raye da matattarar jama'a a hakan ya taso inda daga shekara goma sha ɗaya ya tsitsi kan shi a cikin yanayi na shaye-shayen kwayoyi da kuma aikata laifuka a cikin unguwanni a unguwan mawaƙin ya tasa a cikin ɗumbun abokansa 'yan ƙasar labaran ko libanan da koyaushe ke kiransa da yasar arafat wato marigayi tsohon shugaban kasar palestinu saboda kusantar halayensa da na tsohon dan gugurmai 'yantar palestinu dj arafat ya soma waka ne a wasu ƙananan gidajen rawa da shakatawa na abijan babban birnin kasar cote d'ivoire kahin ya haɗe da wani furodusa da a karon farko ya ɗanɗana masa zuwa studio daga nan ne ya fitar da wakarsa ta farko a shekara ta 2003 waƙar da ya rera ga mutumin da yake matukar darajawa mai sunan jonathan tare da sauran mawaka abokansa dugusaga da kuma malukuku dj dj arafat ya kasance mawaki mai kiɗa kuma gwanin sarrafa sauti har ma ake yi masa kallon ɗaya daga cikin shahararrun mawaka na yankin afirka ta kudu da hamada sahara kuma har ma ake kiransa da jakada na salon rock coupe de kale da waƙarsa ta samu karɓuwa a idanun duniya a dalilin wannan waƙar ya samu gayyata a ƙasar faransa da a can ne ya haɗe da wani babban furodusa desire kwajiyo wanda ya tsara masa mayan wasanni a faransa da kuma cote d'ivoire wasannin da suka daga sa, sama kuma suka kwadaita masa buɗe hanyar samun kuɗi a farkon shekarar dubu biyu ne tip mawaƙin ya so matashe bayan fitar da albam ɗinsa da ya rera mutumin da ya aza shi bisa hanyar waƙa jonathan ta haka ne tauraron sai ta haskakawa a cikin shekaru goma saboda irin sunan da ya yi fitattun mawaƙa kamar su davido ɗan najeriya tufar na togo da kuma falli ipupa na congo sun sha tuntubar sa don fitar da waƙoƙin haɗaka a jimulce dai mawaƙin na da mayya da ƙananan albam goma sha tara shaƙe da ɗumbin waƙoƙi mawaƙin ya yi ta samun karramawa ta musamman kama daga lambar da ya samu ta mtv da ta bashi matsayin shahararren mawaƙin salon waƙan kufe de kale a tsakankanin ƙasashen afirka masu amfani da harshen faransanci haka zalika ma ya lashe lambar kora awar ta shahararrun mawakan shekara har su biyu a shafinsa na facebook kaɗai mawakin na da masu bibiyar shi miliyan biyu da ɗari uku ga kuma ɗimbin masoya da yake da su a afirka da ma ƙetare har ma ake masa lakabi da ƙasar china taurarin mawaƙin ko kuma tashan shi ya fara dashewa ne a shekarar 2018 bayan da ya tashan suka daga abokan gabarsa sauran mawaƙa da baya ɗasawa da su da kuma yanayin zamantakewarsa da matarsa har ma da rikicin da ya samu tsakaninsa da mahaifiyarsa da ma kakkausun martani da ya ta mayarwa masu bibiyarsa a shafinsa na facebook babban abin da mawaƙi ya fi shawa shine tseren motuna ko babur har ma a ciki wani faifan bidiyo da ya saka an ji shi yana mai da martani kan mutanen da ke zargin su da tafka kazamin gudu da babur inda ya ce na da isassun kuɗi da koda ya ji rauni yake iya ɗaukar ɗawainiyar kansa da kansa idan kuma ta Allah ta zo masa lokaci ne ya yi ina wa Allah hakan ne ta faru saboda DJ Arafat ya rasa ransa ne ranar sha biyu ga watan nan na Augusta bayan babur ɗinsa ya afka wata mota a tsakar birnin Abidjan Cote d'Ivoire DJ Arafat ya rasu ya bar 'ya'ya biyar mata biyu maza uku sai kuma ɗumbin masoyan da suke yi mishi juyayi waƙar marigayi DJ Arafat kenan da fatan mai tambaya ya fa'idantu. Nan kuma shirin tambaya da amsa na wannan makon ya kawo ƙarshe. Jinjina ta musamman ga abokin aiki Abdulkarim Ibrahim Shikal, Ibrahim Malam Goje wakilin manajar Bauchi a tarayyar Najeriya da Umar Sani. Sai kuma injiniyan da ya daidaita mana sautin shirin Mustapha Adebisi, abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.